Foto na tara Yesu ya tada Lazaru daga matattu Yohana Sura goma sha ɗaya a ɗaya zuwa arba'in da shida Maryamu da Marta da ɗan uwansu Lazaru suna ƙamnar Yesu ƙwarai, su kuma sun sani Yesu yana ƙamnar su. Wata rana sai Lazaru ya yi wani rashin lafiya sosai. Maryamu da Marta suka damu ƙwarai har suka yi zato Lazaru za ya mutu. sai suka aika saƙo wurin Yesu, wanda yake wuri mai nisan tafiyar kwana biyu. Sa'an da Yesu ya ji wannan labari sai ya ce ma almajiransa, Le'azaro ba zai mutu domin wannan ciwo ba, domin Allah ya ɗaukaka kuma ɗaukakar shi ta zo wurina. Yesu yana ƙaunar Le'azaro da ’yan uwansa. amma bai tafi wurinsu nan da nan ba ya dakata har bayan kwana biyu sa'an nan yesu ya ce ma almajiransa ai la'azar ya mutu na ji daɗi kuma da ya mutu babu ni nan domin wannan za a yi taimake ku ku ba da gaskiya gare ni ni ne ubangiji yesu da almajiransa suka tafi betaniya inda maryamu da marta suke zamne ko da suka zo har sun iske la'azar ya yi kwana uku cikin kabari. Maryamu da Marta sun yi bakin ciki kwarai. sabili da ɗan uwansu ya mutu. Marta ta ce ma Yesu, da kananan ƙanena ba zai mutu ba, amma Yesu ya ce ma mata, ƙanan ku za ya tashi kuma, ni ne wanda ke tada matattu. kuma ina ba su rayuwa dukan wanda ya ba da gaskiya gare ni yana da rai na har abada ko ya mutu za ya tashi ya zamna tare da ni har abadan abadin sanan yesu ya tambaye su inda aka binne le'azaru suka gwada ma yesu kabarin le'azaru yesu ya ce masu su shaye katon dutsen nan daga bakin kabari Marta ta ce ma Yesu, ya yi kwana hudu da mutuwa, yanzu har ya yi wari, amma Yesu ya ce mata kada ta damu da wannan, idan ta ba da gaskiya gare shi za ta ga al'ajabi wanda Allah za ya yi. Sa'an nan mutane suka shaye dutse daga bakin kabari, Yesu ya dubi sama, ya ce, Uba na gode da kake karɓar addu'ata. sa'an ya yi kira da babban murya ya ce, Le'azar ka fito, nan da nan sai Le'azar ya fito daga kabari, amma ɗamrare hannu da ƙafa cikin likafani. Yesu ya ce, Ku kwance masa likafani ku sake shi, mutanen dai suka yi yadda ya ce, sa'an da ’yan uwansa Maryamu da Marta, Le'azaru tare da dukan abokansu suka yi murna dukan mutanen da suka ga wannan mamaki sun yi tsoro kwarai da abin da Yesu ya yi suka yi ta Allah yanzu da dama cikinsu suka ba da gaskiya Yesu shine ɗan Allah amma wasu Yahuda ba su gasganta shi ba duk da haka sa'an nan sai suka shirya dabara domin su kama shi su kashe lokacin da Yesu ya tada azaru daga cikin kabari, ya gwada babban iko bisa ga shaidan da kuma mutuwa. Idan muna ƙamnar Yesu, muna kuma gasganta da maganarsa, to, hakika Yesu yana cikinmu, za mu kuma samu ikonsa. Mu bai kamata mu ji tsoron mutuwa ba, ko wani abu da shaidan zai kawo mana. Yesu ya ba mu nasara bisa gare su.